الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم وجدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما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 daga makka zuwa madina 1447 wanda kuma ya dace da shida ga watan uku miladiya 2026 muna cikin suratul waqi'a wanda mun soma bayani a kan taziya mun koro bayanai dangane da waɗannan dangogi guda uku wanda Allah subhanahu wata'ala ya yi bayanin yadda mutane za su kasance gobe alkiyama Allah ya ce wa kuntum azwajan salasa ku kasance dangogi uku fa ashabul maimana to akwai wanda suke ma'abuta dama ko ma'abuta albarka ma ashabul maimana su ne ne ma'abuta albarka ko su ne ne ma'abuta dama <clears throat> wa ashabul mash'ama da ma'abuta shi'umci ko kuma hannun hagu ma ashabul mash'ama zuwa ne ne abota hagu ko abota shi'umci wa na sabiqu Allah ke cewa masu tsere sun riga sun tsere ulaika almuqarrabun wa innan sune makusata ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine bayanan ayoyin da muka yi ajiya to amma kasancewar dole alqur'ani idan kana so ka dauka sai ka dauko daga gaba wacce ta dace ba a gutsura ba shi yasa muka somo daga wayancin ayoyi to Allah subhanahu wata'ala lokacin da ya bace wannan dangogi guda uku ya akai ambato wanda suke ma'abota dama ko ma'abota albarka sannan kuma aka abuci aka ambaci ma'abota shi'umci ko ma'abota hagu to sai aka ambaci as na saliqun wanda suka tsere suka yi wa cikin kawo kuma Allah subhanahu wata'ala ya ce to su ne masu wannan matsayi to Allah subhanahu wata'ala yake fi jannatin na'im suna cikin aljannatai na ni'imomi sullatun min al-awwalin jama'a ce mai yawa daga cikin mutanen farko wa qalilun min al-akhirin kuma kaɗan ne daga majinkirta ala sururin mawduna suna kan wayansu gida gadaje wanda ya zamo an saka su da zinari na alaiha mutaqabilin suna kishin gide akan wannan gadaje suna fuskantar juna yaqufu alaihim wildan mukhalladun wasu 'yan matasa da wamammu suna kaiwa da kawowa gare su bi akwabin mu'abarik da kofuna wanda suke masu mariki wa abarik da kuma waɗansu kofuna masu kama da butoci wa da kuma gidauniya min mayin wasu take ainihin ta giya amma kuma la yusaddauna anha ba sa yin ciwon kai dangane da wannan giya ta aljanna wala yuzifun kuma ba sa yin maye wa fakihatin mimma yatakayyarun da kuma kayan marmari daga cikin abin da suke zaba wa lahmi tsairin da kuma naman tsuntsaye mimma yashtahun daga abin da suke sha'awa wa hurun da kuma mata masu manyan idanuwa kyawawa kamsalin lu'lu'in makanon kai ka ce lu'lu' ne a cikin kwansansa da za an bi makano ya amalu wannan sakamako ne dangane da abin da suke aikatawa la ya sama una fi lagwan ba sa jin yan magana a cikin aljanna wala ta'sima sannan ba sa yin wata magana ko su ji magana ta zunubi illa qilan salama salama sai dai fadan aminci aminci Allah subhanahu wata'ala ya saka mu daga cikin su to lokacin da Allah subhanahu wata'ala yayi bayanin kashin farko kamar yadda muka faɗa Allah sai ke cewa dai cewa kuntum azwajan salasa sai aka ce fa ashabul maimana ma ashabul maimana wa ashabul mash'ama ma ashabul mash'ama sai aka fara da masu littafi a hannun dama ko 'yan albarka sannan kuma sai aka ambaci ma'abuta shi'umci to sai aka ambaci as-sabiqun as-sabiqun da ƙarshe duka su ne mafiya daraja domin ana so a dasa magana a kansu kun ga yanzu da ake so aka fara ambato to sai a samu tazara tsakanin ambata su da kuma maganar sifofin su da abin da Allah zai ba su amma saboda balagin alqur'ani su ne suka fi daraja amma sai aka jinkirta ambatan su saboda daga ambace su to sai a ci gaba da bayanin abin da Allah zai ba su Allah sai ki cewa sadiquna sabiqun wato ma masu tsere marigaya su ne marigaya ula'ikal muqarrabun wa'intalanka su ne makusata ga Allah fi jannatin na'im a cikin aljannatai na ni'ima akwai abin da ake kira almanzila da kuma almanzil in muka ce almanzila Shi ne matsayi da kuma daraja almanzil shi kuma shi ne matsuguni ko mazauni ko gidan zama to za mu ta ita almanzila ita ce a'ala min almanzil daraja da matsayi da ɗaukaka to ya fi matsuguni haka ne ko ba haka ba ne haka ne ko shakku babu yanzu mutum wanda yake kafetaccen mai kuɗi duk gidan da zai gina da gidan da shi wane fi daraja ya fi gidan daraja wanda yake wani ainihin mai bulki ko basaraki duk gidan da zai gina to gidan bai kai darajarsa ko matsayinsa ba to anan Allah subhanahu wata'ala sai da ya so ambatan darajarsu da matsayinsu sannan kuma sai ya ambaci su da aka ce wa sabiquna sabiqun sai aka ce ula'ikal muqarrabun sai aka yi amfani da ismul ishara wanda yake nuna abu na nesa wa’yanta nan ka ya kai abokin magana to su ne makusata in ku aka ce makusati an riga an kuri an je ƙarshe su ne makusata a wajen Allah subhanahu wata'ala ta fuskar darajar su da kuma ainihin mazauninsu. domin su ne ɗan ajin farko a cikin firdausi firdausi kuma ita ce a'alan jinan ita ce ƙololuwan aljannatai mun ambata cewa al'arshin Allah shi ne rufinta kenan daga ita sai dai a ƙasa to kaga su ne suka fi babban matsayi kuma su ne suka fi kusa ce a wajen Allah subhanahu wa ta'ala to kun ga anan matsayi da daraja aka faɗa ula'ikal muqarrabun sai aka ce fi jannatin na'im to sannan sai aka ambaci kuma matsugunin su kenan matsugunin su mai bi ne ga wannan darajar da Allah ya ba su da kusaci kusacin su da Allah da darajar su a wajen Allah shine sama masu wannan matsuguni wannan mazauni wanda yake ainihin mai daraja ta kololuwa malamai suka ce wani Allah shi ya sanya um, imratu fir'auna lokacin da take roƙon Allah sai ta ce rabbi li indaka baitan fil janna kun ga za ta yi ta rabbi li baitan indaka amma sai ta ce indaka sannan ta ce baitan fil janna ya Allah ka gina mun a wajenka wani gida aljanna ma'ana ka bani wani matsayi wanda zan zamo ni ya ce zuwa gare ka kuma wannan ka yi mun shi a cikin aljanna kaga ambaci almanzila qabla almanzil an ambaci daraja da matsayi kafin ainihin mazauni to saboda haka Allah sai ya cewa ulaika almuqarrabun wa sune makusata ababan kusatawa fi jannatin na'im a cikin aljannatai wanda suke ainihin na ni'ima to sai Allah ya ce tun. من الأولين وقليل من الآخرين سوانا المقربون ثلة معنا جماعة وإن صدمؤوني ما سيوان قسكي من الأولين daga na farko-farko, amma kuma wa ƙalilun ‘yan kaɗan ne min al'akirin daga majin su ne na ƙarshe. to suwa ne ne ake nufi da na farko kuma suwa ne ne na ƙarshe a nan ne za ga ra'ayoyin malaman tafsiri wasu suka ce da aka ce sunnatun min al su al-muqarrabun jama'a ne masu tarin yawa a na farko suka ce ana nufin kowane annabi daga cikin annabawa yana da mutane wanda ya rayu da su ya yi zamani da su suka san shi ya san su ya karantar da su to wanda suke almukarrabuna a wannan jama'ar tasa su suka fi yawa in an kwatanta da ƙarshen al'ummarsa an gane wannan a bisa wannan fassarar za mu ce kenan kowane annabi almukarrabuna su ne wanda suka rayu da shi da wanda suka ɗan biyo da wanda suka biyo har ya zama an je na ƙarshe to adadin na ya fi yawa a jama'a kowane annabi na farko in an kwatanta da na ƙarshe fassara ta biyu aka ce ana nufin su almuƙarrabu nan mafiya yawa na dukkanin annabawa idan an dunkule su domin kowanne annabi yana da jama'arsa wanda ya rayu tare da su wanda suka gan shi ya su, zama da annabi ka ji zancensa ka karbi umarni daga gare shi ka gan shi ya su, babu daraja irin wannan to sai ya sanya sai aka ce to su waɗannan wanda suka zauna da wannan annabawa annabi Musa da sahabbansa annabi Isa da sahabbansa kowane annabi daga cikin annabawa to in ka rairaye wanda suke na kusa da shi to su ne mafi yawa idan an kwatanta da al'umma muƙarrabun na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kun gane wannan saboda in ka duba yawan annaba wannan kowanne da sahabbansa kowanne da almajiransa ai sahabban annaba wancan su ne mafi yawa sama da sahabban ma'aiki alaihi salatu wasalam tunda mun san wane ne sahabi sahabi wanda ya zauna da manzo alaihi salam ya gan shi ya yi imani da shi ya mutu akan imani to yanzu abin da ake cewa mutanen da suka yi aikin hajjin kwana tare da ma'aiki a dai salatu salam kusan ƙololuwan lissafi mutum dubu ɗari da ashirin kaga kenan ka ce to wannan su ne za ka kalla a matsayin sahabbai to annabawan da su gabata yawan fina da yawa wa rusulan qad qasasnahum alayka min qablu wa rusulan lam naqsusum alayk annaba wasu Allah ya ba manzon Allah labarin su wasu Allah bai faɗa wa Allah labarin su ba to in ka tattara sahabban su sun fi adadin ka sai dubu ɗari da ashirin ko gabaki ɗayan su to sai a ce almuqarrabu na nau'in san annabawa sun fi almuqarrabu na lokacin ma'aiki alaihi salatu wassalam kila ma ka da tabi'ai da wanda suka biyo to wannan shine ma'ana ainihin ta biyu ma'ana ta uku aka ce ba a magana akan wa'ancan annabawa wannan aya tana magana akan al'umman ma'aiki sallallahu alaihi wasallama cewa almuqarrabuna a cikin al'umman ma'aiki alaihi salam to su ne farko-farko kenan su ne al'urunul mufassala tsare ku wanda aka fifita ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum ya alladhina Ya ce mafiya darajar mutane su ne wanda na rayu a cikinsu, sannan wanda suka biyo bayansu, sannan wanda suka biyo bayansu. su su wane ne ma'aiki alaihi salam ya rayu a cikinsu su ne sahabbai su wane ne yalunahum wanda ba su ga ma'aiki alaihi salam ba amma sun ga wanda ya gan shi kaga wannan su ne mai su ake ciwa tabi'ai mataki na uku sun mallabi ne lunahum wanda ba su ga ma'aiki alaihi salam ba sannan ba su ga wanda ya gan shi ba amma sun ga wanda ya ga wanda ya gan shi to kaga wannan su ne za ce wato ainihin atba'u tabi'in kaga tabi'ai sai atba'u tabi'in sahabbai tabi'ai atba'u tabi'in wanda su ake kira al-qurunu al-mufaddala a jimlace a dunkule sun fi duk wasu mutane daraja a wajen Allah wannan bai nuna kuma a cikin wannan ƙurun ɗin ba a samu mutanen banza lalatattu yaushe aka yi abdullahi ɗan ubayyu lokacin baki alaihi salam saboda ya fiye daɗin baki ma idan manzo Alayhi salam zai shigo masallaci ran juma'a shi zai yi zumbur ya ɗauke takalmin ma'aiki alaihi salam ya rika cewa haza rasulullah haza habibullah haza nabiyyukum afdalul khalqi ne ta bambadancin baki na ƙarya التي إذا جاءك المنافقون na shahadu in naka na قالوا نشهد إنك suka ce na shahadu in naka na. ta guda uku tana ce wallahu ya alamu illaka la rasuluhu wallahu ya shahadu innal munafiqina lakazibuna to kaga kenan ashe kasancewan mutum karnin da ma'aiki alayhi salam ya rayu ba shi ya nuna dole ya zama wani kirki ba domin akwai munafukai a cikin madina da wajen madina وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم فنؤذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب العظيم Allah ya ce tabbas daga wanda suke ku daga cikin ƙauyawa akwai munafukai talata kai daga ma cikin cikin garin Madina wanda sun kware sun goge akan munafunci Allah ya ce ba ku iya sanin su ake faɗa manzo Allah ba ka iya sanin su mu ne muke iya sanin su to kaga kenan a lokacin manzo Allah an sami munafukai an samu kafirai tan tagariya ashe kenan zamu ce shi karnin ba shi zai tsarkake dan adam ya tsaftace shi ba a'a abin da a cikin karnin shi ne zai tsarkake shi ya zama ya tsaftace shi kamar yadda kuma bayan shekaru aru aru na maza iya samun waɗansu ɗaiɗaikun mutane wanda ƙila ba su wuce yatsun hannu ba wanda su kuma Allah zai ruskar da su da waɗancan asabiqun al-awwalun din da ake magana asabiqun asabiqun walakin muqarrabun to kenan kan mu mamaki a wannan karnin da muke magana kila Allah ya yi ɗaiɗaikun al-muqarrabuna muna addu'a Allah ya saka mu a cikin su Eh, in za ka roƙi Allah ka roƙe shi da babban mataki ƙwarai da gaske ka roƙi Allah ka zama da cikin almuƙarrab Allah ka saka ma cikin almuƙarrabu na ilaika to wannan fassarar ita ce malamai suka fi rinjayarwa cewa ana nufin as-sabiquna as-sabiquna al-muqarrabuna to sun fi yawa a wannan jama'a ta farko daga cikin sahabbai daga cikin tabi'ai daga cikin almajiran tabi'ai ana ƙara saukowa adadin adadinsu yana ƙara raguwa ana ƙara wo ƙasa yawansu yana ƙara zamowa ainihin kaɗan shi yasa nake faɗa muku na sha maimaita muku magana abu isa ni rahimahullahu ta'ala wanda yake cewa addini umarni da aiki duk lokacin da aka fi tafiya sama to sun fahimmacin umarnin ya zama aiki ya yi daidai da shi ana ƙara saukowa suna ƙara warewa in kana so ka ga haƙiƙanin aƙimus talata to sai lokacin haɓai sai lokacin tabi'ai sai almajiran tabi'ai wa'atu zakata ka ganta yadda ake so aikace to sai lokacin sahabbai sai lokacin tabi'ai sai lokacin almajiran tabi'ai ana ƙara saukowa ana ƙara samun bambanci tsakanin umarnin da kuma ainihin aiki haka nan kutiba alaikum musu me ake nufi da azumi a aikace to wa'ancan magabata su suka fi mutabbaka wannan azumi kenan duk wani umarni na Allah sahabbai sun fi mu yin sa irin yadda shari'a take bukata sannan tabi'ai sun fi mu yi irin yadda ake so sannan wanda suka biyo bayansu, su sannan kuma ɗaiɗaiku wanda suke yi da ilimi ba wai da ka ba mun gane ku. to saboda ka kenan Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana a sabiquna as-sabiqun wanda suke muƙarrabu sun fi yawa a jama'a ta farko a wannan al'umma ibnu usaymin rahimahullahu ta'ala da zo tafsirin wannan aya yace ko shakku babu wannan ra'ayin na uku shine birin jayi Ya ce domin manzo alaihi akwai hadisin da yake cewa ina fata ku zama arju an takunu shatar ahalin janna yace ina fata ku wannan al'umma tawa za ku zamo ku ne rabin yan aljanna Allahu akbar ka duba annaba wannan da suka tafi ɗaruruwa amma kuma dukka rairaye mabiyansu yan aljanna in ka kwatanta da al'umman manzo alaihi salam to mu ne mafi yawa ba ma a nan ba hadisi ya inganta zo alaihi salam ce yan aljanna ranar tashin alkiyama sahun su su wato ainihin a ɗari da ashirin ne Ya ce sahun yan aljanna ɗari da ashirin ne Ya ce to al'umma ta su za su ɗauki kashi tamanin kenan al'umma, manzo alaihi salam ita ce za ta ɗauki sulusani tunda ɗari da ashirin zai baka arba'in hudu ko kenan zaka da sauran annabawa ga baki ɗaya mabiyansu su sune kashi arba'in a cikin ɗari yan aljanna mu kuma a wannan al'umma ta maki alaihi salam to mu ne zamu kasance kashi tamanin a cikin ɗari Allah ya saka mu a cikin su to saboda haka Allah subhanahu wata'ala yake cewa ah, wa qalilun min al-akhirin kuma kaɗan ne daga cikin majinkirta sai sai ala sururin mawduna wato suna kan waɗansu gadaje wanda ya zama ainihin an saƙa su da zinari malaman tafsiri suke nuna cewa gadajen su wannan ne wato yadda kasancewa zinari ne aka yi wani abu kamar wayoyi to sai aka zo aka yi wata saƙa ta ban sha'awa ta ƙwarewa da kuma girmamawa ya zama wannan su ne gadajensu na hawa yanzu zinari idan ka samu kamar cikin tafin nan to sai jinjina gaskiya dai talauci in Allah da za a jima ba a ji sunansa ba a sai dai ka samu zinari cike da hannun nan to na san babban magana ce to sai aka ce saboda gata gadanka na kwana ma na zinari magana ta girma shi ya sanya hadisi ya haramta ma 'ya'ya maza ado da zinari a duniya an haramta mana mu maza mu yi zoben zinari ko mutum ya yi wani abu da zai sa a jikinsa na zinari mata su aka halattawa su yi zoben zinari abin wuya na zinari mun mundaye na zinari ɗan kunnen zinari saboda su awa man yuna sha'u fil hilyati wa huwa fil khisan ghayr mubin to Allah ya gina su a bisa ado da kwalliya to shi yasa aka halatta musu amma an haramta mutum ya ci abinci a cikin mazubi na zinari ko ya sha ruwa a cikin kofi na zinari wannan haramun ne hadisi ma yayi narko yake cewa duk wanda ya ci a gidauniyar zinari a duniya to ba zai ci a cikin gidauniyar zinarin aljanna ba wannan ai ba ƙarin magana ba ce wasu wanda suka ɗan sauƙaƙa suka ce in ya mutu da imani ana nufin zai shiga aljanna amma an haramta masa ci a gidauniyar zinari ta aljanna saboda ya yi abin da aka hana shi a duniya wasu kuma suka ce a'a ai tun da aka ce ba zai ci a cikin aljanna a gidauniyar zinari ba ma'ana ba zai shiga ba wal iyazu billah to amma abun bakin ciki a yanzu akwai yan tsubbu da suke baiwa masu mulki ‘yan siyasa fatawa cewa su rika ci a cikin mazubin zinari in suka yi wannan yadda suka ci a cikin abu mai tsada to su za su fi tsada ma'ana duk fafata wadda za a su ne a sama wannan ingiza mai kan turo ne ne akwai wani kuku wanda yake faɗa mun shi daga cikin masu yin abincin ne wa wani babban mutum da ya tafa fatakar wani matsayi aka gama wannan shirkiya din abin tausayi mutu bai samu matsayin ba a matsayin sa da musulmi mana masu addu'a Allah gafarta masa domin galibin su eh, jahilci ne ke kai su ga wannan abubuwa almuhim dai ina so in ce har yanzu akwai yan tsubbu da suke halatta ma wasu masu neman matsayi amfani da abin da Allah ya haramta to mu sani yin amfani da abin da Allah ya haramta ba shi zai baka bukatar da kake so ba ka iya ratsewa don ka sha gwanda ka ta, ko kayayewa ba ka samu gwanda ba kuma ka dawo kana ta kai saboda ka matsaya inda Allah subhanahu wataala ya tsayar da mu to Allah subhanahu wataala ce ala sururin mawduna suna kan waɗansu gadaje wanda ya zamo an saka su da ainihin zinari muttaki'ina alaiha mutaqabilin suna kishin a akan wannan gadaje suna fuskantar juna suna kallon juna ibn usaymin rahimahullahu ta'ala ya ce wannan ayar tana nuna mana tsananin ƙauna da soyayya da 'yan aljanna suke yi wa junansu da kuma cewa suna zamantakewa ta fahimtar juna domin idan ana zamantakewa ta rashin fahimtar juna to za ga cewa an bai wa juna baya yake cewa daga cikin abin da manzon Allah ke cewa wala tadabaru kada ku bai wa juna baya yake yana ɗauka ma'ana biyu ko dai at-tadabur al-ma'nawi ko kuma al-hissi akwai at-tadabur al-ma'nawi ya zama ka yanke alaka da dan uwanka musulmi ka yanke hudatayya da shi ba magana da juna ba yi wa juna murna ba yi wa juna jaje ta wannan haramun ne domin munin ita irin wannan abun duk ibadar da za ka yi ana ji maka tsoro ka mutu kana gaba da ɗan uwanka musulmi me yasa saboda hadisi ya inganta duk litinin da alhamis ana gafarta wa bayi to amma idan mala'iku suka je yin bishara ga bayi in aka yi rashin sa'a wane na gaba da wane sai a ce an zira ta tsaliha wannan ku jinkita da lamarin su a kyalin sai sun shirya to yau aka zo cewa za a gafarta ma aka ce a sai ka daidaita kai da uwanka baka samu wannan ba ne juma'a ko ko alhamis ta zo ba ku shirya ba sake tsallake ku to Allah ya kiyaye idan rai ya hadinsa ba a shirya ba ina labari ka ga gari yayi kasa Allah ba mu ikon gyara to saboda haka sai yake cewa to kenan ashe zama na fahimtar juna ya zamo in ma a majalisi ne ana kallon juna yace kuma wannan yana nuna yalwa ta gidan aljanna saboda yalwarta ɗan aljanna da matansa wato ainihin suna fuskantar juna suna kallon juna suna ɗebe mu juna cewa Allah subhanahu wata'ala sai ya ce ya tsufu wildanun mukhalladun kuma wa'insu ‘yan matasa yara ababen dawwamarwa suna kaiwa da kawowa a wajen ‘yan aljanna ɗan adam yadda Allah ya yi shi yana son hidima yana so a yi masa abubuwa a kai can a kai can a kawo wannan a ɗauke wannan ɗan adam yana son wannan haka ne ko ba haka ba ne shi ya sanya da Allah yake bayanin banu Isra'il yake cewa iz da ala fikum al-anbiya'a wa ja'alakum muluka wato Allah yayi bayanin ya fifita banu Isra'il yace domin da'alakum da'ala fikum anbiya'a ya sanya annabawa a cikinku su suka fi duk al'ummata yawan annabawa sai sai wa da'alakum muluka kuma Allah sai ya sanya ku sarakuna ana laifin duk kowane daga cikin sarkin gari ne aka ce a'a kowanne da wani ka samu isra'ili a wannan lokaci ba shi da mai yi masa hidima mutum ɗaya biyu uku to alama ce ta hutawa a ce akwai masu yi maka hidima na bukatunka na rayuwa to ‘yan aljanna daga cikin abin da Allah zai yi masu ya tsufu alaihim wildanin mukhalladun wasu ‘yan matasa ne Allah ya yi kyawawa wanda suke kaiwa da kawowa wato dan adam Allah zai saka masa san su ya ji kamar ƴaƴan da ya haifa ba wai kamar waɗansu leburori ko ƴan aikin gida ba Allah ya yi su kyawawa masu hankali masu nutsuwa su suke ta kaiwa da kawowa Allah subhanahu wata'ala ke cewa a cikin suratul insan wa yatufu alaihim wildanun mukhalladuna إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا الله كتا ويطوف عليهم ولدان مخلدون وإرس أن يرى أبابا دومروا nan mukhalladuna yana ɗaukar ma'ana biyu a can da kuma nan mukhalladuna fil janna wa mukhalladuna ala sifatihim za su dawwama aljanna ba mutuwa sannan kuma za su dawwama yadda suke dan ka zo kada ka ce to ka kuma duk su girma su zama wasu gaddawa a gidana a suna nan yan matasan abin ban sha'awa aljanna ba tsufa ba ƙara shekaru ba rashin lafiya ba fita eh ba wani magana tsufa shi ya sanya za mu zo nan gaba maganar matan aljanna Allah ke fadi Allah hunna wato abin ataraba. an sanya su wato tsarakun juna a shekaru yanzu kai idan kana da mata uku hudu Ina akwai ladan noma yar shekara wajen hamsin wata arba'in wata ma da kaɗan mai gida ya girme mata gare da kuma sha takwas ko ashirin eh to amma su kansu ɗaya kuma haka suke ba za su aibata canza ba kamar yadda za mu zo na gaba insha Allah to su wannan matasa Allah ke cewa idza ra'aitahum idan ka gansu hasibtahum lu'lu'an mansura za ka ɗauka wani lu'ulu'u ne wanda aka matsa far a cikin aljanna yana ta walƙiya malamai suka ce to idan ya zamo su masu hidimar Allah ya ce kamar lu'ulu'u to ya su kuma wanda ake wa hidimar hadisi ya tabbata dan aljanna duk lokacin da ya fita to idan ya dawo sai matan su ce kai mai gida fa ka ƙara kyau ka ƙara kyau a kan yadda ka fita sai to ai kuma ko ƙara kyau a yadda na ku wane mutum to kaga kenan kullum dankon zumunci zai dinga ƙaruwa. soyayya za ta dinga ainihin ƙaruwa. kaga ba za a rakwakwabe a jagube bai zama sai dai rahama sai Allah ya ce wa kuma wadda ta wa rahama wato usulun wannan ni'ima ce ta Allah farko ma wadda soyayya da ƙauna in ba ita ba sai dai rijiya in ba shi ba sai dai rijiya to ana nan ana nan duk sai a rakwakwabe a tsufa to nan ku sai dai rahaba eh, sai dai jin kai kuma shi ne zai riƙe ainihin zamantakewa Allah ya dace da to saboda haka Allah subhanahu wata'ala yake cewa ya tsufa alaihim wildanun muhalladun wa'yan yara kyawawa suna kaiwa da kawowa gare su wanda suke ababen dawwamarwa da me suke kaiwa da kawowa bi akwabin wa abarik wa ka'sin min ma'is bi akwabin malaman tafsiri sun yi sabani bambanci tsakanin alkubu da al'ibri akwab jam'i ne na alkub alkub shine mufradi abarik shine alibri alibri haka da hausa zaka ce kaman buta kenan ai tun da babu wani za ka yi ba ai ba za a zo ana yawo da buta aljanna ba tun da ba alwala za ka yi ba baban ɗaki kuma za ka shiga ba to a nan sai aka ce a bari ba wai ainihin butoci na a zuba ruwa ba al akwa wasu suka ce ana nufin kofuna masu mariƙa wasu suka ce a shi alkub shine kofi mara mariƙa amma dai mafi yawan malamai suna cewa alkub ne kofi mai marika kun san kofin kansa ma ai larabci ne ko wai da turanci larabci wanne ne ya dauka ana cewa kof san kuma alkub mu kuma kofi ko shakku babu ne mu muka aro to ban san turawan larabawa ne da ya aro a wajen wasu to amma ne tun laraba sun fi asali ina ga turawa ne suka ara a wajen su insha Allah ta'ala almuhim malamai sun yi sabani wasu kafi alku shi ne kofi mai mariki shi kuma abarik shi ne ibrik shi kuma wani kofi ne mai yanayin kamar buta shi ma yana da wani marikinsa ainihin na ban sha'awa to suna yawo da waɗannan kofuna da kuma mazuban da yake ciki sannan wa ka'asin mimma'in da kuma wani mazubi wanda yake ainihin na giya giya aljanna Allah subhanahu wata'ala sai ya bambanta mana ita da ta duniya da aka sai wa katin min ma'in shi da wani sai yayi su kuce ce to giya kuma aljanna wanda ita haramun sai giyan nan tana sa maye tana kaza Allah sai ya ce la yusaddauna anha wala yunzakun ko wala yunzifun duk an karanta Allah ce la yusaddauna anha ba sa yin ciwon kai dangane da ita idan sun sha sannan wala zikon kuma ba sa yin maye malamai suka ce to ko iya wannan ya isa kushe giyar duniya domin masana sun gamsu giyar duniya ba dan daɗi ake shan ba bala'i ne kawai na shi ka kalli duk wani mai shan giya ba za ka taɓa ganin ya kurɓa ya walwala ba amma duk wanda ya kurɓa mirinda ko fanta za ga yana annashuwa haka wanda ya kurɓa soɓo za ga yana murmushi amma giyan kuma yadda za ka cika baki da soko ba a cikawa da giya sai dai ya tsotse ga shakun tun da ba daɗi ba sai a kura ga baki da a wato in ban da sharrin shedan ba daɗi aiko dan adam yana samu mai dan daɗi daɗi sannan ba wani maganin cuta za ta yi maka ba akwai abin da ka san ba shi da daɗi amma zai ma amfani misali yanzu wani ba shi da lafiya a ce to yanzu ga bauri ko ga ɗaci kaga wannan makasudun ne da gairihi ba shi ake nufi ba amfaninsa ake nufi to amma a duniya ta masu hankali duk wani abin da za a ce na sha ne to shi makasudun da za ta yi shi ake nufi yanzu idan ka zo ka siyo pepsi ko mirinda ko banta don Allah maganin matsar ka siyo koko abin da za ka sha daɗi abin da za ka yi walwala ka ji daɗi to sai aka ce abin da hacci gare shi ko bauni gare shi ko hamami gare shi kai ma idan ka kurɓa sai ka daɗe fuska ka a yatsa ne fa in ba bala'i ba me zai kai shan wanda kuma ka kashe kuɗi wai wato tsaban ba wala sai aji aji wai akwai kwalbar da to ga magari ba sa iya siya in ka ji kuɗin sai ka dace ga asara ga sabon Allah Allah ka tsare wato wallahi mafi yawa mafi yawa sabon Allah wallahi ba daɗi gare shi ba kawai sharrin shekan ne in ya tuta wa mutum da kuma zuciya miyagun abokai cike nan mutum sai zama yana jin daɗin abu masana suka ce giyar duniya tana da wannan matsaloli na farko dai ba daɗi abu na biyu tana yawan sa fitsari idan aisha in dai dan giya ne to dandali za ga ya tashi zuwa fitsari to sannan ma sabon shiga wanda ya zama sabon yanka ke a shan to dandana ma amai yake wallahi an ce da yawa sai sun daɗe suke koya in ban da bala'i ka sha abu kai amai kai ba maganin shawara ka sha ba ba maganin basir ba ka sha kai amai ba take hakura ka kyale shi ba ka sha abin da ba za ka yi amai ba to an ce tana sa amai wasu ma ciki ya kulle to sannan kuma ga maye bala'o'i ga sunan to kuma ban banda tarin zunubi Allah ya kiyaye to Allah sai ce la yusaddauna anha ba sa yin ciwon kai dangane da ita akwai wanda idan ya sha giya to sai ya killata kansa dan ba zai iya mu'amala da mutane a wannan lokacin ba sai ya killata kansa ya gama ciwon kan ya gama ciwon cikin duk dai ta dan sake shi to sannan ya zo ya ainihin ya zama yana ganawa da mutane to Allah sai ke cewa ba ka samun ciwon kai dangane da ita sannan wala yuzaf wala yuzifun sannan kuma ba ka yin mayi wannan yana nuna cewa wani abu ne Allah ya yi wa mumini domin ya ɗaiɗe cewa abin da aka haramta masa ainihin a duniya a duniya an haramta wa mumini ya yadda ya haƙura to sai aka nuna maka ba ka rasa ba yanzu ga ta aljanna ga daɗi ga kuma babu laifi a ciki Allah ya dace da Allah subhanahu wata'ala sai ke cewa la yusaddauna anha wa la yunzifun sai ce wa fakihatin mimma yatakhayyarun da kuma kayan marmari daga cikin abin da ainihin suke zaɓa ibn kafir a cikin tafsirinsa ya ce wannan aya ta nuna cewa idan aka kawo kayan marmari cinsa ya bambanta da sauran abinci da za a ci a duniya sai ya kawo wani hadisi a cikin tafsirinsa na wani mutum da ya zo wajen ma'aiki alaihi salam da aka zo aka kawo abinci to ba ƙauye ne bai fahimci addini ba to sai ya ɗebo can ya ɗebo can ya ɗebo can sai manzo alaihi salam sai rike hannunsa ya ce wannan abincin duk ga baki ɗaya ko ina iri ɗaya ne saboda ka ka ci gabanka kun ga yana daga cikin ladabin cin abinci ya zamo mutum ya ci gabansa wancan hadisi na Umar ibn Abi Salama ya ce, sannin da wa kul bi yaminika wa kul mimma yalika yana daga cikin rashin sanin ka'idar cin abinci kuna cin abinci ka ɗebo gaban wancan ka ɗebo gaban wancan ka ɗebo gaban wancan wannan ya nuna mutum bai san ladabin cin abinci ba to saboda haka da aka gama cin abinci kuma sai aka kawo mazubi na dabino ko inabi ko da abu abin da ake cewa dabino to kasancewar manzo alaihi salam ya hane cin can da can to sai ya rika cin gabansa kawai ma'ana domin ya bi umarninsa na farko sai manzo Allah ya ce a'a ka iya ɗaukar da inda kake so shi yasa mai motar sa yake cewa wala ba aka an ta julal aidi fi ka tamrin babu laifi hannaye su dan zazzagaya a cikin abin da ya zamo ka tamrin wato kaman dabiru, abin da ya zamo kwaya kwaya kaman dan wake <laughs> to idan an kawo amma malamai sun ce akwai ka'ida a nan idan kai mai gida ka kawo abu kwaya kwaya ka yi baki to kana da iko ka ce kowa ya ci ɗaya ɗaya ma'ana a ci da ɗaya ɗaya kai kuma ka ci da biyu biyu babu laifi a nan babu laifi ka ba da umarni ka ce kowa da cokali ya rika ɗaukar ɗaya ni kuma mai gida zan dinga ɗaukar biyu biyu bai eh, ba laifi ba ne ba ƙwarai da gaske shi yasa ma wani hadisi ya na kirani kirani shine goyo a zo ana cin da zino ana cin da kai kuma kana haɗa biyu ne kirani sai in naka ne amma illa al'umma ne kun zo an kawo muku to kada ka dinga cin biyu yadda kowa ya dauki ɗaya kai ma sai ka dauki ɗaya almuhim ibnu kasir yace to wannan ayar ta nuna idan kayan marmari ne kwaya kwaya to ya halatta ka zaɓi wanda ya maka ka zaɓo can ka zaɓo can ka zaɓo can tun Allah ya ce mimma ya takhayyarun daga cikin abin da ainihin suka zaɓa zaba ta fuskan in kaloli daban-daban ne zaba ta fuskan idan iri ɗaya ne to ka zaɓi kuma wanda kake so a cikin wanda kake iri ɗaya wannan yana nuna mana gata da Allah subhanahu wata'ala ya yi ma'aikatan yan aljanna hata kayan marmarin to sai wanda ainihin suka zaba Allah subhanahu wata'ala ke cewa wa fatiha ce mimma yatakayyarun sai ce wa lahmi tsairin mimma yashtahun da kuma naman tsuntsaye Abbair ba tsuntsu ɗaya ake nufi ba. Abbair shi ne amma abbair tsuntsaye da yawa. Tsairan ababil, kaga tsuntsaye ake nufi masu yawan gaske. To Allah sai ce wa lahmi da kuma naman tsuntsu. Me yasa aka ambaci naman tsuntsu? Na farko dai naman tsuntsu shine mafi daɗin nama. kuma shi ne mafi lafiyan nama a shi sa za ga cewa idan ka haura arba'in likitoci suna cewa ka yi haƙuri da jan nama sai dai ka riƙa cin farin nama inda iko ko yauwa ai ina ganin cewa idan ka haura arba'in ka nisanci jan nama ina ga yau da kullum ake nufi ko amma in zai fi zai ne ko ɗan sittin ne ya ga? tunda ba kullum yake samuwa ba yawa in ya samu jan ba sai a taba ko da an haura al din almuhim dai Allah sai abu naman tsuntsu saboda shi ne wato ainihin mafi daɗi mafi lafiyar nama ibn Uthaymeen da ya zo tafsirin wani ayar fito kada ka tambaye ni cewa tsuntsayen ina suke kashi ko ina suke cin abinci yace kan ka tambaye ni wani Allah bai faɗa ba ko dai ya zama suna cin abinci ba sa kashi dan aljanna ba ya kashi ba ya fitsari idan ka ci ka koshi to kawai sai wani dan yazzufa mai kanshi sai ta fito a ka sai wani iska mai daɗi ya zo ya tsane ta shi kenan ba ban daki a cikin aljanna ba ban daki Allah ya ta ba Allah da kana ciki a ce ruwa ya kare babu eh to saboda ke nan in ya zamo shi dan aljanna bai ba haya ba ina da tsuntsu yace kuma ta yi tsuntsaye ne haka Allah ya ba sa cin abinci kuma inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah bai iko da abisa duka komai to Allah subhanahu wataala yake ta wada da tsairin bima yashtahun da kuma naman tsuntsaye daga cikin abinda ainihin suke sha'awa anan a tafsiri yake cewa kullatun min al-awwalin wato su as-sabiquna as-sabiqun da yawa ne daga cikin jama'a farko sai ce da'ul, wannan sunnatun min al-awwalin sai ce mubtada'un ay jama'atun min al-umam al mabiya jama'a ne masu yawa daga cikin al'ummatai da suka shuɗe wa qalilun min al-akhirin sannan kuma kaɗan ne daga cikin majinkinta anan shi sai ce min ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam daga al'ummar ma'aiki tsira da amincin Allah ta mata gare shi هم السابقون من أمم الماضية وهذه الأمة هم سوني واندسك عينهم marigaya ma'ana wanda suka tsere ma kowa daga wannan al'umma ta manzo alaihi da kuma wanda ya zama ainihin sun shuɗe ma'ana wanda suka shuɗe da kuma wannan to sai ce wal khabaru ala sururin kenan da aka ce tullatun min al-awwalin min akhirin to amsa shine ala sururin suna kan wa'in su gadaje السرير شيني مفردي السرر شيني جمعي suna kan waɗansu gadaje mauduna wanda aka saka su da zinari ya masu jatun da ƙurbanin da wato an saka su da ainihin sumangu wanda yake ainihin na zinari wanda wahir da kuma ainihin da ulu muttaki ina ana yi ha mutakabili suna kishin gida a kai suna fuskantar juna ya ce halali min zamiri fil khabari muttaki'ina da mutakabilina to duk hali ne guda biyu da aka ce ala surin ma'ana hum ala surin to sai zama wannan halin na wancan hum din wanda aka kaddara ya tsufa alaihim shine lil khidma suna zagayawa a wajen yan aljan domin hidima wildanun mukhalladun wa isu yara ababen dawwamawa a shakal auladi a bisa yanayi na yara ƙanana la ya na ba sa zuba suna zagayawa bi akwadin da wa'in su kofuna fifi a ƙadahin la'ura laha su ne wasu kofuna wanda ba sa da mariki wa abare da kuma wa'in su kofunan la'ura wanda su kuma suna da mariki wa karatun da kuma ainihin wuya ko kuma baki wa ka'asin da kuma gidauniya ya ina ku ina shurbil khamr shine gidauniya ta shan giya min ma'in wato ta giya ya ce ay khamrin jariya eh, giya da take gudana min mambadin daga wata mabuga la yanqati'u abadan kuma wannan giya ba ta yankewa har abada la yusaddauna anha ba sa yin ciwon kai saboda sun sha wannan giya wala yunzitun sannan kuma ba sa yin maye yace bi kasarin zai an karanta yunzifu wanda shine kira'ar hamza da kisa'i da kuma ainihin haf da khalaf al-ashir min nazafa min nazafa sharif wa za ce nazafa sharif wa anzafa ai la yahsul lahum min asda'un wato ciwon kai bai kasancewa tattare da su wala bihabu aqalin ko kuma tafiyar hankali bi khilafi khamri dunya ita kaga sabanin giyar duniya wa fakihatin mimma yatakhayyarun da kuma wato ainihin A kayan marmari daga cin abin da suke zaɓa su da kansu wa lahmi tsairin da kuma naman tsuntsaye mimma shahun daga cikin abin da suke sha'awa Allah ya saka mu a cikin su daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu lada abin da muka kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuskuren ya gane da mu daidai amin amin amin amin wannan mai tambaya farko ya ce ni da ƙanina muna shago an saka mu jiran shago to sai ba a biyan mu abin da ya dace sai ƙanin nawa ya ce ai muna ɗaukar kuɗin kawai muna buƙatunmu sai ya kawo min aya wai al'amili na alaiha wai kowace dukiya akwai amili na alaiha in mun ɗauka ba mu yi laifi ba amma wai bil rufe. wannan bil munkari ne eh, wannan bil munkari ne ba bil rufe ba wato kaga wannan yana daga cikin matsalolin rayuwa kawai saboda san zuciya mutum ya fassara hadisi ko aya ba a muhallinta ba al'amili na alaiha ana magana akan wanda ake turawa su karɓo zarka su ne su'ad su'ad jam'i ne na sa'i a musulunci lokacin maki alaihi salam za ga an tura mai karɓo zakka ko ta amfanin gona ko ta kuɗi ko ta dabbobi ko ta dukkan abin da ake zakka to wannan sai ne aka ce al'amili na alaiha ko mai kuɗi ne to ya halatta a bashi zakka ko miloniya ne in dai ya zamo shi ake turawa ya karɓo zakka domin ɗan adam ba zai so a yana ta karɓo abubuwan da ake amfana shi ba ya amfana ba kuma wannan zai iya sanya ɗan ha'insu ya shiga amma idan mutum ya tabbatar yadda za a amfana shi ma zai amfana zai yi abin yadda ya kamata to shi ne ta aka ce daga cikin dangogi takwas da za a ba zakka akwai al'amili na alaiha wanda suke aiki a kan zakkar ma'ana masu karɓo ko kuma wanda za a sa su je su raba to kaga ce aya ta yi gaba shi kuma wancan bawan Allah fassara su ta yi yamma saboda haka wannan tsarin shago da kuke idan abin da ake ba ku bai gamsar da ku ku faɗa wa mai shagon ko yayanku ne uwa ɗaya uba ɗaya cewa to gaskiya ya yaya wannan kuɗi da kake ban ba sa isan mu yi mana ƙari in ya ga dama ya ƙara muku shi kenan in bai gada ba ya ni a haka zan ba ku in za ku iya ku yi in ba za ku iya bana nemo wasu to duk wanda da za ku ɗauka haram ce kuma wuta balbal ce sai kun biya shi gobe alƙiyama da yawa akwai wanda suke irin wannan abubuwan wallahi akwai wanda sukan yi man fata. malamu yaran mai shago ne kuma wallahi malam in kaga ribar da ake ci kullum a dinga samun riba amma sai ga dan abin da yake bamu bai ta hakala ya kai ba to yanzu malam idan mun dan ƙara ba laifi laifuka ba laifi ɗaya ba haramun ne wannan sai ke cewa eh, tambaya ta ita ce ni ne na kasance ni ne na kasance mai yawan zagin mutane saboda ina tunanin sun zalunce ni a wani abu a wani abu wasu ma shugabanni ne wasu ma sun mutu wasu kuma suna raye to malam me hukunci na a musulunci Hukuncin ka shine zagin da kake yi musu da batuncin da kake yi musu za a je alkiyama idan sun zalunce kaɗin kamar yadda kake faɗa to za a auna zaluncin da suka yi maka da zagin da kai musu idan zagin da kai musu ya fi yawa to sai a zabtaro wani abu daga cikin ladarka sai a ƙara musu Allah kiyaye in baka da lada a ɗauko wani abu na laifin su a ɗora ba idan kuma zaluncin da suka yi maka ya fi yawa to sai a ɗebo daga ladarsu a ƙara ba, ya danganta a hadisi wani mutum ya zo da bayinsa ko ya zo da su ko bai zo da su ba yake faɗa wa manzo alaihi salam ya maki Allah ina da bayi guda biyu suna yawan saba mun ni kuma ina yawan dukansu su da wulaƙanta su da kaza da kaza ya maki Allah mai matsayina a wajen Allah sai manzo alaihi salam ya ce za a zo da kai da su gobe alkiyama za a auna tsakanin cutar wadda suke maka da dukan da kake musu da sauran cutarwa da kake musu idan cutar wadda suke yi maka ita ce tafi yawa to sai a tsebo daga ladasu a ƙara maka a san in kuma kai ka fi cutar da su to sai a tsebo daga ladarka a tsora masu a samu daidaito sai ya fashe da kuka ya ce ya ma'aikin Allah ina shaidan maka daga yau na ɗan tasu saboda Allah ka ga yanzu shi lafiyar sai fikin shi kan masararsa ta duniya to ka ga kenan shi wannan matashin wannan hadisin yi daidai da shi idan wannan mutane kamar yadda ya faɗa gaske ne sun zalunce shi kuma ya nuna ma zargi yake to ka ga wannan shi ne abin da zai kasance sai ce don Allah malam ina so a ja hankalin iyayen matasan unguwar sabuwar maranjuwa da na bakwato da ma da da mahukuntan da za su tsawatar wato bayan sallar tarawihi za ka ga matasan waɗannan anguwannin sun fara ƙwallo a kan titi kuma su yi ta ihu har ƙarfe biyun dare su hana kowa bacci kuma duk wanda ya zo musu duk wanda ya zo musu magana sai su raina shi tare da musgunawa don Allah maɗan suna takura wa jama'ar anguwanni a musu nasiha da ma iyayensu baki ɗaya. Tuna sai insha Allahu yayinsu suna zuwa tafsiri to ina faɗa ma yayin waɗannan matasa don Allah su ja kunnen kallonsu wannan abin da ya rubuto muhimmin abu ne na sha faɗa kuma ina yawan maimaitawa ba daidai ba ne iyaye su bari ‘ya'yansu suna abin da ba daidai ba in ka yi abin da ba daidai ba ka ja baki kai shiru ka ba shi lafifi fito abin da ya daidai ne to kuma babu abin da ya fi muni irin ɗanka ya yi abin da wasu za su ce Allah wadanka. Na sha faɗa hata a kan mimbarin hudu ba juma'a, cewa sanadiyar lalacewar wasu yara da suka zama wa iyaye matsala shi ne sakacin da iyaye suka yi suke yi ma waɗansu abin da suka ƙona musu lai suka yi musu tir ko tsinuwa ko baƙar addu'a kuma aka dace da lokacin. Maiki Alayhi salam a wani hadisi ce kada ku yi batsar addu'a a kawunan ku ko bayan ku ko dukiyoyin ku saboda kada ku dace da lokacin amsa addu'a kuma amsa yanzu wani sai ka je sai kai ni Allah dai wajen hali na ma in kai wannan ka sassabar aka yi rashin sa a lokacin amsa addu'a ne ana amsawa shi kenan ka daba wa kanka wuka a cikin ka saboda haka da yawan mu za ka ga mu suna bal a bakin titi ba su san idan wani zai wuce su daga kafa sai ya wuce ba wani datti da ne kila ma kai matsayin kakansu wani tsarin mahaifinsu za su yi harba bal ɗin nan ta same shi in mai zuciya ne ya ce Allah fi ne muku albarka ko ba za ku gama lafiya ba wallahi da aka yi rashin sa'a lokacin amsa addu'a ne ta bisu kenan su zama kiriri tattu masu taurin kulle. iyaye su ta fama da su ba sa ji kullum su dinga saka maka wato ainihin bakin suke da damuwa kuma kai ne ka ke su a titi saboda haka don Allah mu dinga jan kunnuwan ƴaƴanmu dare Allah yake domin a huta amma a ce yaro sai karfe biyun dare sai ka ce dan arzini ya dinga ainihin ifata ce tsakani da Allah ya hana mutane bacci irin wannan wallahi ba daidai bane akwai mutumin da idan aka yi wani ihu ko wata sowa yana bacci firgita ma yake to in yi firgita kuma sai ciwon kai ya kama shi wani ya daɗe bai koma bacci ba to wani ana firgita shi yana tashi sai ce Allah ya isa Allah ka bi mun na, ko Allah wajen waɗannan yara wallahi idan ta bi su shi shikenan saboda haka ina nasiha don Allah a ga kunnan waɗannan yara su dinga yin bal ɗinsu a filin bal ba a unguwanni inda za su takura ba ba a hana yaro ya abubuwa na walwala na tsinka jini amma a je inda ake ba a ci unguwa ba amin ya ce tambaya ta ita ce ni mutumin ƙauye ne domin haka muna kan aƙidar cewa idan aka ce an ga watan Ramadan to mu idan mu to mu idan ake mun hausa ta fi gata nan to shi kenan wai idan ake mun duba ba mu gani ba to shi ke nan ba ma ɗaukar azumi amma ni daga baya sai na ji ina ma na ɗauka to shi ne malam nake tambaya idan aka ce an ga watan sallah za mu ajiye azumi kenan ko kuma idan mun ajiye za mu lama wannan guda ɗaya da aka fi mu da shi in za mu rama shi guda ɗaya za mu rama ko kuma nawa kuma don Allah malam tun da muna saurarenka ka ko a rediyo to ka yi jan kunne a kan mutanen ƙauye kuma muna maka fatan alheri to bayan Allah mun sha faɗa sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama a wajen ɗaukar azumi da ajiye shi shi ne sanarwar shugabancin musulunci ba ganin ka na ido ba. Wanda ya ji kowa tsoron Allah shi ne ma'aiki sallallahu Alaihi wasallama. Manzo Alaihi wasallama ya yi azumi kusan tara, ma'ana na shekara tara. Amma malaman sira suna cewa in mai kyan islam ya ga wata bai wuce so ɗaya ko so biyu ba ma'ana in ya gani so biyu alaihi salam to so bakwai duk labari ake kawo masa kun taba ji akwai mutumin ƙauye wanda za Allah ba bai san shi ba ya zo ya gaba a azumi ma'ana kamar a ce yau ne ashirin da tara kakaf a madina ba a gani ba an wayi gari ba a azumi sai zo ya ba ikin Allah ba ku azumi ai ga wata jiya manzon Allah sai ce a tashhadu an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah ka tabbata ba abin bauta da gaskiya sai Allah kuma ni ma ikin Allah ne yake tabbas sai manzon Allah ce bilal ka je ka yi kuwa ka ce gobe a tashi da azumi an ga wata kaga ba ta ga watan ba to shi sa ma'aiki sai ba mafita alaihi salam yace as-sawmu yawma tasumun والفطر يوم تفطرون A wata riwaya, أو رواية الصوم mai يصوم wal والفطر يوم يفطر الناس manzo Allah ya ce azumi shine wanda kunzumin musulmi suka tashi suna yi kuma kowace ƙasa akwai jagorancin ta musulunci akwai maganin ikhtilafin matsali bambancin wato ainihin wurin ganin wata wannan wata matsala ce ba za mu shiga akan ta ba amma dai kowace ƙasa to shugaban musulmi na wannan shine ake karɓar umarninsa malaman da suka sharhin wannan hadisi suka ce faɗin manzo alaihi salam da yake azumi shine ran da kuke azumi sannan aje azumi sallah ran da kuke karamar sallah arafa shine ran da kuke arafa to duk malaman da suka sharhi suka ce wannan ya nuna da za a samu kuskure wasu sun ga wani abu kamar wata wancan ya ga haka wannan ya ga haka kuma mutane ne suka suka faɗa shi wa gaba ne suka karɓa amma kuma ashe watan bai tsaya ba wani matsala aka samu shugaba ya sa aka yi sanarwa aka tashi da azumi to wannan azumin shi Allah yake kalla sannan muƙaddara a wajen ajiyewa ko dai wani an yadda musulmi ne sai ya karya ko kuma ya ga wani abu kamar wata ya zo yake ya ga wata aka samu aka fi a shota bai tsaya ba shugaba ya sa aka yi sanarwa aka tashi da sallar azumi ma'ana karamar sallar to wannan sallar karɓaɓɓiya ce a wajen Allah wannan shi ne ƙa'idar da musulunci ya zo da ita ku duba fa abin da malamai suke cewa da za ka zo ka ga wata da idan kama ka gan shi an kai azumi na ashirin da tara ka tabbata ka ga watan baka shakku sai ka zo ka fada mai unguwa ne ko dagaci a dai wajen sarki aka zo aka tambaya duk ba a samu wani ba sai kai aka ce ba a karbi wannan ganin naka ba to kai ma kakkai sallah ka sabe kai ma dole kai nufin ka tafi akwai kaɗan daga cikin malamai da suka ce a tun da ya gani shi zai iya sallarsa amma yawa suka ce tun da shugaba bai yadda an ga wata ba to kai ma ƙarya ce sai kai azumi yadda sauran suka yi azumi kuma wannan ita mun musulunci yanzu don Allah in muka ce mun rataya azumin mu ɗauka da ajewa a sai mun gani makafi za su yi azumi in suka ce akwai wanda muka yarda da shi to wanda suka yarda da shi kuma wasu ba su yarda da shi ba sai ya zama kila wa'ancan makafin suna da yaddajen su wanda makafin su ma akwai nasu yaddajen to sai yaddajen wa'ancan ya ce shi ya gani wanda wancan suka ne shi bai gani ba kaga kuma makafin sun rabu sai wasu zama suna azumi su ba sa azumi kaga an tarotse shi ko musulunci yana son dunkulewa a zama ainihin abu daya haka nan arafa da ake yi tara ga wata da za a ce an yi kuskure wata ya tsaya ba a gan shi ba ashirin da tara kenan sai aka ɗauka ya cika kaga za a arfa nawa ga wata goma ga wata to wani arfa ta yiwu a wajen Allah ko kuma wani ya karya ya ce ya ga wata wasu ya karya sun ga wata sai a to lalle wata ya tsaya ashe bai tsaya ba za a yi arfa nawa ga wata takwas ga wata to wannan arfan Allah ya karbe ta wannan shi da ka'idar musulunci to amma za ka ga cewa abubuwa ne ga sunan sai da ya hankali za mu amsa takarda guda ɗaya sai mu tashi wanda yake mene hukuncin sakin aure a cikin jinin al'ada wasu suna cewa idan an yi sakin bai saku ba kuma malam dan Allah a ja hankalin al'umma kuma a yi nasiha a kan hakan domin abin yana faruwa cikin al'umman nan duk wanda ya saki matarsa tana jinin al'ada ta saku ra'ayin zahiriya ne suke cewa wai tun da hadisi ya ce man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun wai tunda hadisi ya hana ayi saki a cikin jinin al'ada to in kai ma bai yi ba in zuwa akwai hadisi Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa da shi da mahaifinsa ya saki matarsa tana jinin al'ada sai da na Umar ya zo fada wa maiki alayhi salam ya Abdullahi ya saki matarsa tana jinin al'ada sai manzo Allah ya ce murhu yuraji'ha ka je ka umarce shi ya mayar da ita wanda ya riwaya sai ya ce wa addahu talaqan maza Allah ya lissafa wannan a matsayin saki kuma suka ce ai fadin ma da yace ka umarce shi ya mayar da ita yaushe ake komai sai suke ya tabbata mutum da ce ka umarce shi ya mayar da ita a cikin ta ko. saboda ka san zuciya ne abinda aka ce sakin sunna ya zama yana da sifofi guda uku mutum ya saki matarsa saki ɗaya kuma tana cikin tsarki kuma tsarkin da bai kusace ta ba wannan shi ne cikin sunna in mutum ya akasin wannan saki ne na bid'a amma kuma ya tabbata ma'ana sakin ya tabbata saboda haka kenan yi kafa kafa da irin wa'in abubuwan a yi kafa kafa Allah ya ladafa mana akwai yar Anwar malam fatihu da bata da lafiya tana rashin lafiya gaskiya mai tsanani karamar yarinya ce kusan ya shekara biyu ya zama ko zama ba ta iyawa sai dai ke ta kuka a kwana tana kuka ta dan tattaune harshen ta abubuwa da an yi ta wahalhalu uwar a cikin wahala ita ma a cikin wahala to sun aiko cewa da Allah suna roƙon addu'o'in mu gare ta to muna mata addu'a Allah subhanahu wataala ya yi mata damuwa Allah ya ba ta lafiya Allah ya ba ta lafiya Allah ya ba ta kyakkyawan yanayi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid